Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. duk ranar litinin shirin yau da gobe na magana ne a kan zamantakewa da mu'amala a yau takwas ga watan agusta na shekarar 2022 shirin namu na musamman ne wato zami abinda bahaushe ke cewa waiwaye adon tafiya To Amina a cikin shirin namu na yau za mu yi waiwaye ne ga wasu daga cikin manyan shirye-shiryen da muka kawo muku masu sauraro masu ƙayatarwa. A cikin shirin namu na yau mun yi yayin waiwaye ne ga shirin da muka kawo muku akan irin raye-rayen da ake a lokacin shagalin bikin aure. kuma wakiliyar sashen hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu haka ne ita wannan al'ada ta raye-raye lokacin bikin aure tana jan hankalin al'umma sosai hmm, ke dai bari zara kin san wasu na ganin rashin dacewa wasu sukan ce ya saba wa al'ada da addini wasu kuma suna ganin cewa a bikin aure lokaci ne na farin ciki kuma ya kamata a nuna farin ciki To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Masu masauraro welcome da sake saduwa da ku a mu na yau da gobe a wannan zaure namu muna tare ne da iyaye mata inda za mu tattauna da su akan al'amuran da ya shafi rawa lokacin biki mai sauraro idan zai tuna duk lokacin da aka yi biki aka yi sha'ani musamman sha'anin da ya shafi mata za ku ga an kira miyar kiɗa ko an kira dj ana ta shagali ana raye-raye ana kaɗe-kaɗe don dai taya waɗanda suke cikin wannan al'amari na biki a murna ya Allah na aure ne ko kuma na suna to musamman dai na aure za ku ga akwai bukukuwa da ake yi da fati-fati da ake haɗawa su ranar uwa su lancan ne su hadda su ƙauye wato ranar ƙauye duk dai wanda ake yi dan dai a tara mutane a ci a sha kuma a yi nishaɗi za ku ga an samu mai kiɗa ya zo uwar amarya ta shiga tsakiyar fili inda za ta nuna gwanintanta da bajitanta shin wai ko dan ta burge ne ta burge surukan nata ne to ga dai iyayen da a cikin zauren namu dan su fayyace mana wai menene dalilin ma da yasa iyaye mata suke hada irin wa'annan bukukuwan kuma su zo su shiga cikin tsakiyar fage su nuna bajinta cewa eh fa su fa amarori ne hajiya safiya aliyu turaki da kuma hajiya su ne a cikin zauren namu yau da zamu tattauna da su malamai barka da zuwa barka to malamai shin burgewa ce ku kuke so ku yi ko tana ne ake so a yi da da ne ko nan mata idan da aka shanyo wannan shaddoji ko leshi ga takalmi an sa kuma dama hajiya ga nan gaba da baya an riga an ciki sai a zo a nuna gwaninta a wurin me ke faruwa ne wai eh wato kalman biyu ne akwai burgewa kuma nuna murna da sauransu kai fa ne fa ko yar kawaka take biki ko kuma wani abu ka shigo kana so ka nuna kai ma ka shigo biki ka shigo biki da kayasartan ka kai kwalliyan ka ranan nan fa kowa zai ciro kayan shi na akwati fito da shi za a kura a daka za a kura a ga kaya masu kyau an saka gwalagwale wanda dama ana aji su ne daga biki sai biki an shigo an cashi kuma kana shigowa ka san masu kirari za su ringa kirari wani ma watakila ma ya san sunanka yace hajiya ka zaga ta nan zuwa ka kuma ka zo da mix ɗinka kana shiri ka nuna kai ma yau faranin ka ne mm. saboda haka dole zan ce za a nuna gwaninta ana nuna kasaita mm. ana kuma nuna akwai abun alhamdulillah akwai shi hakan za a nuna don zama mm. mata dama haka muke <laughs> to masha Allah hajiya hajara jummai to ni dai a nawa ganin to ni dai ba zan ce ga ni dai na yadda da ka ayi ko ayi ba to amma na fi ba da karfin cewan ka'ayan kamar ah. yadda ita hajiya kai tsaye hajiya eh, ranar farin ciki ranar farin ciki ne amma farin cikin ma ai akwai yadda zaka nuna shi to duk wannan ni da take min kwatancen da take faɗi ani ina ganin kawai mutum shi yake bunƙasa kanshi yake jin wani kanshi tana ƙara hayaki wanda mm. kuma daga karshe zai zo ya shiga cikin al'amarin a cikin wannan zigin da ba za a faɗi na ɗaya gefen da yake zigawa ba da masu kiɗa da mm. masu waye ne za a je a aikata wani shirman da za a dawo kila a yi da na sani so shi yasa ne nake ganin cewa eh za a iya nuna farin ciki za a iya nuna support da nuna irin muna tare eh. amma kuma akwai yadda ya kamata a yi ba sai an kai ga wannan matsayin ba to ai shi na ga rawa kowane al'ada dai an san rawa ai nuna farin ciki ne tunda ba a bakin ciki da rawa ko eh haka ne nuna farin ciki ne amma kuma rawan ma ai kala-kala ne musamman yanzu mu iyayen yanzu ni da yanda na gama muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni wani lokacin ma ina je bikin musamman irin ta kawa ne sai in ce wai shin jama'a bikinta na zo ko ko bikin 'ya'yanta Eh. saboda za zaki ga sun ci wani kwalliya an yi wani make up wannan nan da ake fentin nan da eh. simintin nan da ake shafawa Za ki ga uwan gaba ɗaya ta canja akan wannan fa kwalliyan sai uwa ta ki shigowa mayan filin taro din da wuri tana can ana ta mata kwalliya eh. in ta tashi shigowa za a ce za a shigo da ita shigowa na musamman to wannan shigowa na musamman a nan ne fa zaki ga kowace ta kwanɗe ta fyaɗe an yadda mayafin na a gefe an faɗi birawa ana ta ɗiban rawa rawan da za su yi kiɗa kuma ba na babba ba na yaro da na wancan talatala. tale zamanin yanzu aka canja kiɗan zamanin na yanzu sai kiga sun kama rawa kamar ƙananan yara in aka canja kuma na zamanin su na can sun kama tsalle-tsalle irin na zamanin su kaga dai abin da ya gashi nan daban dariya daban al'ajabi to in ce ma har daban haushi wani lokaci ta hajiya hajiya ko dai nan baki da kafar rawan ne ai ni kuma a ko dai ba ka iya juya ni <laughs> hajiya hajiya safi abin da nake so ke fahimta shine ai da da ana wannan rawan sai dai kalangu ake yi ana kalangu ana kalangu ana kida ana cashewa mm-hmm. kiga ana ana ta kida kiga eh, yan wan amarya da kawai amarya fito ana kalangu to ni da abin da nake ganin shine kamar civilization ne canja abu to ai yanzu magana da muke ba na amarya ta fito tana rawa bane uwa amarya da kawayenta muke magana a abin da sa uwar amarya take fitowa yanzu akwai abin da ke kira mothers day wato ranar uwa ranar uwa hmm. biki ba aka take biki amma ke kuma uwar an ce ranar ki ce za ki zo ki farin ciki Allah ya kawo da kawayenta kowa ci mm. kwalliyar shi gaskiya ne an zo an tattaru to ranar na faɗin uwar za a ringa ma kirari amaryar ma ba san ma tana nan ba gaskiya kam an ringa ma uwar kirari kenan ana ta mata kirari wanda ke son wani kaza kuma uwar su masu bikin ko DJ ne ko wani ne ya karɓi sunayen kawaye ma abin kenan an riga an ka karɓi sunaye eh. mm. ana jira to shigowanta ma wato wani abu ne muhimmin sai an tambaya wani irin waka take so ko wani kida take so da za a sa mata <laughs> za a rawa sosai ka. ai wallahi malama binta bari mu baki wani labari wani wani biki da na gani ga miki watan yadda ma ake kasa rawan hmm. kashi kashi ne wani da na gani zai din da take labari da uwa da ya aka ce si competition din rawa si gasar rawa don Allah don annabi kin ga wannan ina ina ina hankali a ciki eh to kila burgewa ne ai na burgewa to an ce idan barewa ta gudu to haka ne danta kuma ai kwarar da ba zai ba zai kara da gudu yawa shi ma kamata ya tashi gudun haba yawa to shine kila ake so a gwada Allah ina magamin tsohon kashi da sabon ai ni kuma na je wani bikin da na ga da uba da ya suka ringa rawa wannan reception ne aka je uban shi yana ya iya rawa yan mata iya rawa aka ringa cashe rawa ni in ga miki ne ma duk na rude nace subhanallah an yi rawa sosai kam to kuma ai ya burge kuna ta kuna ta musu ihu a lokacin wai wai yanzu wai gasa ne tsakanin iyaye da yayansu ne akan magana wannan nini ne bikin su ne ake yi ne to iyayen suna so suna ca yaran su suna ta neman miji su samu miji kuma sun kai lokaci wani ta yi nata kaza ta yi a nata bari eh, na wani au har gasan ma har gasa ake ke wani kin ka to mu za mu kama ba ma dije ba life live act za mu kawo wato mai kidan na kidan live wanda zai wakan aji kowa hmm. dai wato yanayin bikin ka yanayin kuɗin wato iya kurji iya ruwa to shine to ya zama kenan akwai akwai bushasha da kuɗi akwai bushasha kuma ni abin da dama nake kallo kenan na ce ai wannan abun yana kawo ma bushashan kuɗi ki ga in baka da wannan kuɗin ina za ka kira mu kuma wani lokacin wannan sa'annan in ka shiga filin rawan kuma ai ta faman keta kuɗi ai ta faman keta kuɗi hmm. kin san abin da ke ban dariya ma hmm. in suka gayyato masu kidan gida dinnan nan idan ba su ga an keta musu kuɗin yadda ya kamata ba sai su canja su fara kiɗa suna habaici suna suna zagin mutanen ko ina amfanin baɗi ba <laughs> to wai dan Allah ina muka bar kunya ne dan ne na san dai a arewacin Najeriya ko kowace irin kabila aka fito akwai wani abu da ake ce mishi alkunya wato yin abu yanda ya dace mutukar ya shiga wani hurumi aka dan kawar da ido kuma na ji an ce a wannan rawan da ake yi wannan bikin da ake a tara a yi rawa zaka ga lokaci har da sarki ma'ana mai auren diya ya zo ba ko kuma idan ke zaki aurar da da dangin amaryar tunda duk kowa ya haɗu ne a wurin dangin amarya da nawa su ma kila suna nan suna kallon uwar miji ga tana tana ta murgude murgude wai ina alkunya ya tafi ne ko an zuke shi ne a zobo to ni dai ina ganin alkunya kam ya tafi ai tun kafin a zobo ma aka zuke shi yanzu dan Allah sirkin ki da zaki auren mishi da ya mm. ko ko sirkarki wanda za ta shigo a matsayin za ta aure ki eh. sai ta zo sai ku zo ku zauna kuna rawa kuna abin nan da ke da kawayen ki kuna murgude murgude wancan ne da can da eh, can da can eh. to gobe idan ya keta haddin yaki ko ya ma yaki wani laifi ina zaki iya kiran shi ki zauna da shi da wani ido za a yi wannan da wani ido kuma wannan abin ɗauka ake a kyamara yanzu ma intanet ake cillata ki ga duniya tana kallo da har jikoki za a samu uh, wanda za su kalli wannan hotuna su ga ana fada ga hajiya wallahi haka yake bari in ta in gaya miki akwai wani wani case da aka samu kwanakin baya can na matsala tsakanin ma'aurata eh. da har daya ta kashe daya da sauransu da aka mm. tashi dauko labarin su wallahi sai da aka dauko hoton bikin ita wannan yarinya da mijin nata aka nuno uwarta tana ta rawa rawa take bi lungu lungu na inda suka zo tana musu rawa tana musu barka da zuwa eh. yau gashi abu ya zama labarin duniya tana cikin cikin bakin ciki da kuka da la ilaha illallah saboda yanda aka samu matsala wannan ya kashe wannan hmm. to kin ga duk irin wa'annan abubuwan inda mutane za su gane hmm. ba a ce ka a yi rawan ba amma a lura da irin wani irin rawa za a yi a yi shi kuma cikin tsari hmm. to amma su hajiya Jummai sun ce dole sai an bararraje ai musu hajiya jimmai ma ta riga ta faɗi hujjoji kuma na ga kamar hujjanta mai kwari ne cewa ta fa ana yin murna ne ko ba ka ba hajiya ai me za mu ce mm. mu kira shi civilization ne wato wayewa da saboda su fa yare ne za su ga yarinya su ya sai aure mama sai kin mun kaza sai kin mun kaza mm. aka ce bari a tara malamai a yi wa'azi a yi wa'azi kawai gaskiya ba ne sai wani kaza ta hmm, auren ta gashi an yi kaza na hmm. wani kuma za a yi in baki da kuɗi ki gamu ba wai yaya mu za a yaran ne ke sama ko ku ne ko ke sama ne a wani lokaci ya sai su kalli yaran su ba musu ba za a musu gori hmm. oh. lokacin su ne a yi musu lokacin su ne wato wannan abin da kwata kwata dai in aka duba wato akwai dai nusan nuna isa ne da burgewa da kuma eh, eh, eh, a fita kunya jinyar mutane shi yasa ake yi Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To shira wannan ba a iya yin wani abu ne a kansa ma'ana kawai mace ta zo ta tsaya in ma za a sai mata liƙi ta tsaya kawai a tsakiya. a yi mata liƙin koko dole sai ta fito ne ta yi rawan ne a matsayin da na sarka. Ha yanzu ai sabo ma yayi ake ke baki san rawan Wani yayi kuma? Ah jeri jeri ake shiga group group in gaya miki. To. Idan aka tashi shigowa mm. kawayen iya uwa za su shigo nasu kungiyan daban amma suna ke kuma ana kila da ankwansa daban ke ha ana rehazar ana ah? wasan kwaikwayi kafin a zo lokacin saboda su rika daga kafa suna rawa haka ne hajiya abin ma kai <laughs> mamaki ba ke ba ni rehazar kuma ai rawan dama can sun yi a ana yi kamar idan misali a kuma za a zo a yi a white wedding wato ah. a white wedding wato auren da ake misali na coci a ya tiga an sai an yi wannan kwaikwayon tukuna da masu rawa da yadda za a shigo da sauransu watan shi ma a ladance yanzu rawan ma shi ma sai an mishi wannan tsarin kenan a su hajji hajji ma sai a shigo cikin tsari sun shiryo shi a shigo cikin tsari za ki ga an yi kungiyan uwa kawayen uwa eh. sa'annan sai a yi kungiyan wai ƴaƴan ita matan eh. za su shigo da da kannan uwa da dangin uwa ba kowane da irin kidan da za a yi mishi za ka ga ana shi shigowa sa'annan ita ita ce fati breaker mai kashe eh, ita uwar nan za ta yi abu za ta shigo daga karshe ita ne hmm. za ta shigo ita ma takunta daban za ta rika yi shi har zuwa lokacin da sauran kawaye za su zo a rarrafa akan ta ai ta fama manna mata kuɗi ai ta fama manna mata kuɗi to kin ga irin wannan abu ƙara ci gaba yake ma ba ci baya ba a maimakon a samu natsuwan abin yanzu ƙara buɗe reshe take in wannan ta gani tunda yanzu ana watsa ta a intanet eh sai ta ce za ta koya ko kuma ta wanda ya wancan ya zama kaman ruwan dare yayi ne yayi ne ai mm. ana yi ya zama yayi in baki yi ba ke baki waye ba waye ba in baki ba kuma kuma baka da shi baka da shi ko kuma iyayenka irin dai su waye ba ba su waye ba saboda haka shi yasa kowace ya zaki zaki ga ana magana za ce mama zaki min kaza za a yi min kaza ni fa za a yi min kaza za a min kaza wallahi malama binta saboda wannan dalilin ta ban cika kai ta biki ba Allah kar idan ta bude da wannan idan ta bude ta gani ta sha'awa ta ga wannan kallon ta ga wannan kallon ta ga wannan kallon sai ki ga ta dawo ta ta sani gaba mm. ta ce ita ma ai mata wannan ai mata shi yasa so da yawa irin wannan bukukuwa ba ni zuwa da ita akwai wani bikin da muka je uwar da yake mata da kuɗi ta karɓi hall mm. sai ce ta ce a gyara filin ta shigo ya take shigowa aka yi ta jiran ya modas dini har karfe shida sai uwar sai uwar da zaga mutane sun takura mata sai ce wai tela ne ya ki kuma ƙarya ne yar ta ki garwa ne wurin ma bai mata ba ita bai mata ba tare tana neman hall ne da za a gyara a sas plus sas ko ta fi son ta kunya ta uwarta eh, bata zo ba haka dai duk da uwa za ta zo ta yi wannan rawan dai da yake dai da yake da kunya aka ba musu muka gama muka ce ki shigo da Allah mothers day ne da ma shigo ayi ayi ayi mothers day ko wasu kan ina amarya ana ba ta shigo ba ashe can ta ce wurin ya mata local wato bai kai matsayin ta ba bai kai matsayin da take so ba hmm. to yanzu dai kamar dai abin nake gana ake faɗi malaman mu suke cewa to lokaci zai zo da uwa za ta haifi baiwa za ta haifi uwar gijiyanta to mm. wannan da ya kusan shine ne nake gani yanzu a takaice da yanda ita hajiya jummai take gaya mana tana nuna nusantar da mu iyaye na yin haka har da taimakon 'ya'yansu su suke iza su zuwa yin wannan abin nan eh. domin yaro in ya kai wannan shekarun zai fara cewa ni mama sai fa an yi min kaza mama sai an min kaza mama sai an min kaza to Allah ya sa mu gane amma in dai su yaran suke da wannan ra'ayin to nan gaba kuma me zai faru kenan Na lura cewa arewacin ba a hausawa ne kadai ke arewacin Najeriya ba kuma al'ada akwai al'adun da suka yarda da a zo a yi rawan nan kuma zaka ga an fito din an yi rawan a tsakanin dangin miji da dangin mata ba wani abu ne na wannan ba amma akwai inda ake wuce makaɗi da rawa ɗin ma'ana a yi abin da kai kanka cewa bai kamata ba wato rashin dacewan abu a al'adun da ake da su ɗin wanda aka riga sani cewa suna yin rawa musamman ko da sun yi juye-juye ba wani bane akwai al'ada irin ta malam banife shi ya san cewa al'ada na iya fito amma ko shi a gaban surka yake zuwa ya je irin wannan abubuwan ko kuwa a Aishi shi ba nufin mutum ba zai fito maka a gaban da kai yana maka wanda wani ba mutum da ke da kunya masu riki hmm. za a yi rawan za a yi komai amma in sirikai suna nan ma ba nufa mutum ma idan yana rawa ma sirikin shi bai ma isa yi sami shi kuɗi a kai ba hmm. ba a wannan wannan al'adar family ne za su yi abin su idan siriki yana zuwa zai sa kuɗi za a rike shace kai har ka iska je ka sama sirikanka kuɗi a kai hmm. ba a wannan al'adar eh. amma zamani ne zai ya canja wato ko su ba da suke da al'adun rawan nan ke da eh, to malama binta ai bari in shiga cikin wannan maganar to mm. kin ga dai ba wanda ya kai ba saraki al'adun rashin rawa ko eh, wallahi yanzu zamani ya fara canja sai ki ga 'ya'yan sarauta masu jinin sarauta wai ana hura musu algaita suna rawa ina naga ana hura algaita eh, ana rawa ba sarake ba a san shi da rawa ba algaitan nan sai dai a ta hura maka kana zaune kin kaman dutse shine isa din shine iyawa amma yanzu zaki ga rawa so kin ga yanzu abin ya zama ya ƙara lalacewa tunda har masu sarauta ma ana ta sakin al'ada ana koma al'adan turawa ko su turawa ma ni ban san wani irin kalan turawa na indiya dai kawai ma zan ce yanzu ake to wai da kike ta maganan al'ada na wani lokaci kin ce ana ana rawan ne in uwa ta shigo kawayen amarya da amarya ita su ma za su shigo to kenan dai maganan kunya da barin wani darasi mai kyau abun koyi ga yara da yara ga ya bace kenan to ai dama ranar nan kai da ka fito zaka abu ranar nan ai dole zaka aji kunya don al'ada gaba daya to in za ka yi kunya wannan ba zai yi ba ka fito ne kana so yau fa ranar ka ne kana munna ai ka za ta yi aure ka ta burge ka ka burge jama'a da suka zo maka wani kunya mm. da kunya shine kawai dai kar ka je kana rawa da namiji ko wani abu to an lokaci ana tabawa tunda sarki ya zo ya manna miki kuɗi kuma shi ma ya zo ya dan tattaka kuma ya gama ko to ai yanzu ma ni yanda na gani ai hadda hadda iyayen maza suke zuwa da abokansu wallahi na je bukukuwa wajen kala nawa da na gani iyayen maza na gurin zaune da abokanansu har ma wani lokaci ki ga namijin ya shigo akwai wanda kuma naga su suna gefe ne amma fa suna kallon matan mutane na ta rawa haka suka duka juya suna ta kallo wato maza da mata ne suna zuwa maza da mata suna zuwa duk da aka ce mawada na ci ko mawada ne ake cewa zuwa suna zuwa ba abinda aka daina yanzu ma ci gaba yake ko matan ne suka fi karfin mazan yanzu sai ki je sun ce musu su zo sai ki ga mazan sun zo har ai musu gurin zaman su a ce wannan gurin iyaye ne maza abinda ke fara shine idan idan ki amada kina zo nan mijinki ba za a ce sacin mijin bai zo ba kuma shi shi angon zai zo dole zai zo da naci eh tawagan abokai da suka amma ina uban amarya a ciki ai wannan ana maganan uban amarya ne da uban ango su ma suna zuwa wannan sha'anin yanzu. Eh haka ne. Kuma ai su ma iyaye ne. Da su da abokan su. Wani ma wani ma har su shiga rawa. Eh su shiga rawa. To za ki ga shi shi uban ango ya zo da nashi entrance din a mm. shigo da shi ana rawa. Tawagar tasa. Eh gaskiya ne ana yi. To wai yanzu duk wannan maganar da muka yi ai dole a samu mafita ko? Shin ya za a gyara al'amarin nan? denawa za a yi ko kuwa akwai yadda za a gabatar da al'amarin don dai a ci gaba da cewa an yi biki ciki lafiya baka lafiya ma'ana al'ada dai ba a ruguza ta ba mu da tarbiyyar mu ita ma ba a taba ta ba hmm. sannan kuma an samu biyan bukatan cewa an dai gayatar ya wanne ne mafita ni dai a shawaran yadda na eh. gani don akwai bikin da na gani na je ya burge ni dalili mothers day din nan da yanda ita hajiya eh, hajiya wata ranar uwa ranar mm. uwa aka ce za a yi matan ma har zama babban ma'aikaciya a babban har ta yi ma minista mm. lokacin to za ta aurar da yarta so lokacin da aka zo aka fara dai biki kowa ya hallara ana dai ta abin na annashuwa da jin daɗi sai aka zo aka ce mata ai ga ango ya zo sai naga ta ɗaura fuska ta ce waye ce mishi ya zo waye gayyace shi ashe ita can amarya ita ce waya da shi ta ce mishi eh, tunda an saba ana yi yawa sai ta ce ni ban ce mishi yazo zo ku ce mishi ya koma to kawayenta sai suka rufa akan ita uwa amarya a kakki haka kakki haka sai ta ce to aje a ce mishi ya shigo ta bashi minti goma sha biyar yayi duk abin da zai yi don wannan biki nata ne da mm. ƙawayenta da yatta kuma na mata zalla nan da nan aka shigo da shi ta kuma ta je ta zauna da ita da kawayenta ba ta zauna tare da su ba ba ta kuma shigo gurin ba ya gama ɗauke ɗauken hoton shi ba wani rawa da abin da ya gama hoton shi ya kama hanya ya tafi aka ci gaba so ni abin da nake ganin shawara ba hana a yi mother's day ba a yi din amma a yi shi cikin hikima da fahimta da tunani da sanin ya kamata da hangen nesa mm. a nawa shawaran ne idan ha zaki mazazde da ke da yake kawai ya kamata in ce ce uwa ya za ki gaito ita ma uwar ango ta zo tare da danginta ku tare dukkan ku taron ku mata inda hali ma yanzu ai kokari a samu in MC ne mata in azayin DJ ne eh, mata mai daukan hoto mata mai bidiyo tafin mata ya zama komai mata ne ke tafiyar da abu ciki ba ciki lafiya baka lafiya shikenan an wuce gurin ni na shawara amma gwanin ta kike ki saboda kina da wadatar nama a jiki hmm. to ki ce ba bidiyo masha eh, Allah wannan ba bidiyo dan ka a dauka ma aje a watsa shi wannan wannan idea da kawo I'm really in support of it amma hmm. a ba da na goyi baya na goyi baya dan wani abu suka ga kaman abun ya mun fara zama turawa mm. amma critically abun da muke magana zan samun dj mace da sauransu da wuya don ba wadda aka ita ce ta koyi dj haka ne kuma ba kawai ka ce ta ringa yin dj tana sa ba zai yiwu ba haka ne oh, sai dai kawai to a sa kaset mana sai to sai dai a sa kaset mm. mm. to wannan din ma a hankali sai a samu kananan dj a cikin gida nan daga sa kaset da sai an kunna an kashe <laughs> to masha oh, Allah Allah ya kawo da karshen al'amari amin to mafitan kenan naki an yi na duba shi na duba mafitan sai dai kawai Allah ya gyara mana komai ba za a daina kiɗa ba dan saboda ko kai magana za kwafaran za a rage amma kiɗan dai tun daga al'ada ana yin shi sai dai irin yadda za fito ana bangwasa ana bangwasa da raye-raye ga shekaru eh, mu za su shigo ga mm. shekaru a rai a wasu ma suke wani exercise ne wai abin da ran baka samu kai rawa a gida ban ka zo nan kai kadan murmura jini ka eh, a kota ma da muka je muka je ta ringa tsalle ta ce mun tsallan na exercise take yi ta ce zafan ta koma sai sauran shekara kuma ta za ta Allah sarki to kin ji bayani kuma da wannan dan wannan an ce an aiki munafiki yin biyu <laughs> Allah ya ba mu alheri amin amin madalla to masu sauraron mu kafin mu karkara shirin namu za mu sake koma wajen wakiliyar mu binta ibrahim da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu masararo barka mu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe inda a bangaren mu na girke-girke muke kawo muku girke-girke na zamani da kuma na gargajiya a wannan makon ma ina tare da wata baiwar Allah wanda za ta gwangwaje mu miyar ya tsinki malama Hauwa me kike da shi a wannan makon wa masu saurari. To, salamu alaikum wa rahmatullahi. Ina da kunun madara da alale na karin kumallo. To malama sai ki gaya mana me ake bukata ya kuma ake sarrafa wa'annan kayayyaki. To abin da ake bukata dai a kunun ana bukatan farar shinkafa da madara da kwakwa shi kenan abin da ake bukata sai shuga abin da ake bukata kenan. uwar gida idan kika samu farar shinkafar ki daidai yawan gidanki shinkafar tuwo farar shinkafa sai ki jika shinkafar ki idan kika jika kika bata kamar 3 hours ta jiku sai ki wanke shinkafa ki sa a blender ki markaɗa ta ta laushi idan ta laushi sai ki samu murariya amma ba mai laushi sosai ba zaga-zaga wanda ake tankaɗa gari da ita sai ki tankaɗe sai ki tace wannan kullun da kika nika shi da blender in kika tace sai ki ajiye kullun ki a gefe sai ki samu kwakwan ki in kika samu kwakwa ki kankara wannan baki-bakin na baya sai ki goga ta da abin da ake goga kuɓewa daidai yadda kike so ki ji gardin ya fito a cikin kuɗin kuma ya danganta daga yawan kuɗin da zaki dama sai ki daidaita ruwanki in kika daidaita ruwanki ki dora kina dorawa sai ki ɗebi wannan kankararriyar kwakwan ki zuba a cikin ruwan ki rufe tukunyan ki lemun sorry na ban manta ta ce muku lemun tsami ba za ki tanaji lemun tsamin ki in kika in kika tankada wannan kika tace wannan kullun kullun kullun shinkafa sai ki matsa lemun tsami a ciki dan daidai yadda dai tsamin zai dan fito a cikin kullun so idan kika dan matsa lemun tsamin ki madaidaici ga ruwan kwakwa ga ruwa can da kwakwa a wuta kin dora yana dan tafasa tafasa bi haka sai ki ɗauko kullen kin riga kin daidaita kin haɗa kin saka lemun tsami a ciki ko da sai ki dama daidai kawai da kike so ya miki ana amfani da madarar ruwa ana kuma amfani da madaran gari idan madarar ruwa zaki amfani da shi sai ki zuba madaran daidai yadda kike so idan gwangwani ɗaya ne in biyu ne ki zuba a ciki in kuma madaran gari ne to zaki kada madara da ruwa ki maida ta kamar madarar ruwa sannan sai ki zuba a ciki saboda gudun kai gudaji sannan sai a daidaita shuga daidai yadda ake so to haka ake wannan kunan sunan kunan kunan madara. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.